فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان إجراء دبود 447 kuma ya daidai da ashirin da ko? da shida ashirin da shida ga watan biyu miladiyar haihuwar annabi isa ya tabbata yau dubu biyu da ashirin da shida kafin mu fara tafsirin alkur'ani mai girma za a amsa tambayoyi da aka yi tun shekarun jiya ɗaya dai tambayar na fahimce ta mai tambayar bayan ta yi sallama ta yi addu'a ga malamai tana cewa a gaya mata sunan mala'ikan da yake busa ƙahu. mala'ikan da yake busa ƙaho shine israfilu kuma yana cikin mala'ikun da ya zama dole musulmi ya san su akwai mala'iku guda goma da ya zama wajibi musulma da musulmi su san waɗannan mala'ikun guda goma na ɗaya akwai raƙibu tidu. suna tare da ke tun daga ran da kika zo duniya ba za su yi sallama da ke ba sai ran da za a sake a ramin kabari waɗannan suna rubuta duk abin da kika yi to akwai munkar da nakir su kuma a kabari za ki same su ana so musulmi ya san su su kuma su suke yi wa bawa tambaya man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka duk su za su tambaye ki a ramin kabari ana so musulma ta san sunan munkar ta san sunan nakir mala'iku nawa kenan na faɗa hudu ko to sai mala'ika jibril shi yake kawo wahayi daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sai Mika'il shi ke raba arziki shi kuma Allah ya danka masa haƙƙin rabawa bayi arziki in kin ga baki samu ba Allah ne bai ce baki ba sai malakul maut mala'ikan daukar rai shi ma wajibi ne ki san shi to sai wannan mai busa kaho wanda ya riga ya rike kahon tun shekaru dubbai yana bakinsa ya daga kai yana jiran wahayi kawai a bashi umarni ya busa kowa ya mutu nawa kenan takwas ko haka ne to sai mala'iku biyu akwai ridwanu shi aka ba tsaron aljanna akwai maliku shi kuma ke tsaron wuta waɗannan mala'iku goma ana so kowane musulmi ya san su ya san aikinsu domin saninsu da sanin aikinsu yana taimakawa mutum tsayuwa kan tauhidi in baki samu ba Allah ne ya ba wa mala'ika Mika'il ya ce raba wa bayi, wani hajji a bashi da yawa, wani a bashi kaɗan, wani hatta abin da zai ci ma ya fi ƙarfin shi, kuma Allah yana son shi. Wankin ga ba ki samu ba ba za ki zargi kowa ba, waɗannan mala'ikun wajibi sun sai tambaya ta biyu malam mai ta ci. Wannan bayan ta yi gaisuwa sai maka addu'a ta alkhairi. Na'am. Karanta mana ya kamata ka sa abun magana a bakinka. Na'am. bayan eh hakan bar halar kunya misali idan Allah ya ce eh saka sarƙar ƙafa halar ne ba haram ba ne, amma idan mutanen banza suka ɗauki sarkar suna sawa don a gane alamarsu, to ki guji sawan yafi ki saka alheri ina fatan mun gane mu ma ba wai mun ci haram bane amma idan har aka ce alama ne da ake gane yan lesbian da ita to kar ki sa fi ki saka ke ba ki lesbian ki san abin da ake faɗa ma lesbian ba to sai kika sa sai wata mai wannan aikin ta ganki ta ce ga yar uwa ko ko kuma aka ce a ah, to ai duk wanda aka ganta da wannan sarka yan lesbian ce ke kuma kin saka dan ado don Allah an ka zarge ki zaki zaki magana domin ke kika jawo kanki zargi shine abinda malamai suke cewa ittaqi ma yarahul uqala umaiban duk abinda masu hankali za su ga aibi ne to ka kiyaye karkai na'am Allah ya to ai ba yaran ta shi kadai ba eh duk ƴaƴan mu Allah ka hode musu hadda wannan tana da dabara ta ce ai wa danta addu'a Allah ya bashi haddan alqur'ani to Allah ubangiji ya sa su haddace Allah ya sauƙaƙa musu haddar alqur'ani ƴaƴan mu gaba daya na'am sai na'am to ne tambaya ta uku shine ba a fahimci tambayar ba

وعندهم قاصرات القول أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا للقرآن ما له من مفاد هذا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا

na'am muttaqiina ku wa inda hum qashiratu dar atrab nan aka tashi wa inda hum qasiratu tarfi atrab Allah ya ce ‘yan aljanna suna da mateku za a ce ko matattaki, ne <laughs> jam'i mateku matattaki <laughs> eh mataye mataye gwaranci ne gara matattakin ko eh suna da matattaki su yan aljanna qasiratu tsarfi. masu takaita gani akan mazajensu ba sa kallon kowa sai mijinsu duk lokacin da mijinta ya juya zai ga idanta a kan shi kuma a tirab tsarar juna suke ba yaya ba kanwa aljanna eh ba uwar gida uruban atraban Allah ya ce ta ka'abat hunna suna nonunan su baya kwanciya ba irin nan duniya ba ne idan aka kawo ki gidan miji shekara ɗaya biyu kin canza kama to aljanna ba haihuwa ba ciki ba haihuwa ba tsufa ba mutuwa ba a ciwo a aljanna ba rashin lafiya ba hawan jini ba basir ba suga duk waɗannan a nan duniya in kin tafi aljanna kin yi bai bai da su Allah ya raba mu da su Allah ya ce haza mato ma tu aduna li yawmil hisab wannan shine abin da aka alkawarta ga ranar ranar hisabi inna haza la rizquna lalle wannan shine arzikin mun ji Allah malahu min nafad baya karewa arzikin aljanna baya karewa in kin sha ruwa a kofi kika ajiye sai ruwan ya sake cikawa in giya kika sha sai giyar ta dawo ta cika in abinci kika gutsura inda kina gutsura kina kaiwa baki ya sake dawowa ya mamaye baya karewa wannan shine arzikin mun ji Allah haza wa inna lit tawajina la sharra ma'a to amma fa masu ketare iyaka su kuma suna da sharrin makoma su kuma za su haɗu da mafi sharrin makoma ita ce wutar jahannama Allah ya kare mu jahannama yaslaunaha jahannama ce za su shige ta wa Salmi, mihadu tur da wannan shimfida a ce shimfidar da zaka kwanta wuta ce mayafin da zaka rufa wuta ce Tulo wuta ce Allah ya tsare musulmi sai ce haza fal yazuqu Allah ce haza wannan fal yazuqu shi za su ɗanɗana. hamimun da ruwan zafi tafasashe kamar zuma kamar narkakkiyar dalma wutan jahannama ta dafa ruwan ya yi zafin da ya fi dalma a nan a narka dalma to ya fi ta zafi wagasa da kuma rubabban jini na 'yan wuta da yake fita shine abin shan 'yan wuta Allah ya tsare mu wa akharu min shakali wa ashiya'un min hazal qabil da kuma wasu abubuwa wanda ya kama da rubabban jinin da ya kama da ruwan zafin min shakalihi yana da kamanninsa a zuwa nau'i nau'i ne ba wai rubabban jini kawai za ba dan mutan sha ba a'a in yau an shayar da shi silkamaki gobe kuma sai a je a shayar da shi ruwan wani ganyen itace wanda in ya tsaya makogoro ba zai wuce ciki ba ba zai dawo waje ba Allah ya kare mu Allah ya kare bayan sa Allah ya kare mu na'am hmm. haza faujin muqtahimun ma'akum wannan wata tawaga ce da za ta kutsa cikin jahannama tare da ku la marhaban bihim ba farin ciki tare da su innahum salun nar lalle su za su shiga wuta Allah tsare mu qalu hmm, qalu sai su ce bal ba haka ba antum ku la marhaban bikum ku ne babu babu babu farin ciki tare da ku antum qaddamtumuhu lana ba ku kuka gabatar da wannan aikin da zai kawo mu cikin wuta ba ku kuke zuga mu a duniya muke yin gaza ba ba ku ne in mun zo mun gaya muku gaskiya sai ku ce a'a mu ci gaba da inda muke daga inda muka tsaya ba Ba misal qarar Allah ce tabbata tayi muni a ce nan ne matabbatar mutum ilal abad dan wutan ya shiga ya shiga kenan ilal abadil abidin ba zai dawo ba kuma Allah ya kare mu na'am to kanana mabiya sisce ya eh, rabbana sisce ya ubangiji man kaddama lana haza duk wanda yayi sanadin zuwan mu nan ya gabatar da mu a cikin wannan azaba fazidhu azaban bayfan ka ƙara mishi ninkin azaba finnari cikin wuta ai dai an bata inda sai a ce zaka ce a ƙara wanda ya halaka ka azaba ai an gama da kai ina dai kai ma kana ciki Allah shi kare mu wa qalu wa ƙalu kuma sai ce malana me ya same mu ne lanara ba ma ganin rijalan waɗansu mazaje kunna na udduhum min al da muka kasance muna kidan yasu a cikin su ma ashararai ne da ni wani na ɗauka shi ma mutumin banza ne wani ma na ɗauka mutumin banza ne to ya ba mu gansu a cikin wuta ba attakhadnahum sukriyan sai ce attakazna hum suke da shin dama mun rike su da izgili muna musu izgili ne am zagat anhumul absar ko ko ita idanuwan mu ne suka karkace ga barin ganin su anan duniya ba a yarda ka kalli wani mutum kallon kaskanci ba ka san shi baka san shi ba saboda ita shiriya ta waye Allah yana iya shiryar da mutum lokaci guda zan ba ku misali wata shekara a nan cikin unguwarmu akwai wani mutum aikinsa shaye-shaye yana shan kwaya yana shan wiwi yana shan komai yana sha ya fasa gidan mutane ya kwashi kaya wallahi ana saura wata bakwai ya rasu in ya shiga masallaci tun safe har magariba ya fita sai an yi sallar isha da ka zo masallaci ya ganka inda kai malami ne sai fashe da kuka ce malam ga barnar da nayi ya zan yi Allah ya yafe mu kuma a haka ya cika to in ka ga mutum yana lalace yana ya lalace addu'a zaka yi masa Allah ya shirye shi ko ba haka ba sai kai addu'a Allah ka shirye shi in yana da rabo in ya cika a wannan matsayar to shine kuma Allah ya sauke saboda haka kowane mutum da irin darajar da Allah ya masa wani zaki ganta ko a gidan mijinta ita ba kowa bace amma kuma tana da tsoron Allah tana tashi cikin dare ta hana ta bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa ya taba sake daya Allah yake dawo da ita mai data mai data maza mai da aurenta fa innaha sawama qawwama hmm? hafsa ai kun san hafsa matar manzo Allah ko annabi ya taba sake ta Allah ya aiko malaika jibril yace ba mu yadda ka sake hafsa ba tana yawan tsayuwar dare tana yawan azumin ta dawo'i karka ka sake ta an fahimta to shi yasa ba a so kaiwa wa mutum ganin banza gashi sun shiga wuta suna dan waɗansu mutane a nan duniya kallon banza su ba komai ba sai gashi ba su gansu a wuta ba sai ta yaya wane da wane da wane da muke kallon su a walakance ba mu gansu a nan ba me yasa ba mu gansu ba idanuwanmu ne suka buɗe suka rufe ba mu gansu ba ko kuwa dai a'a dama can izgili muke musu mutanen Allah ne suna Allah ne muke musu izgili sai Allah ce inna haza inna zalika Allah ce inna zalika lalle wannan lahaƙun wallahi gaskiya ne ta kasu mu ahalin nar ɗan wuta sai sun yi husuma sai sun yi faɗa a junansu sai sun yi tsine ne a junansu ɗa da uba in ba a rayu a addini ba sai an yi tsine ne ɗa da uwarsa in ba ta ɗora shi akan tafarki na gari ba sai an yi wannan almajiri da ɗalibinsa in bai ɗora shi akan gaskiya ba sai an yi wannan husumar a cikin wuta aboki da aboki kawa da kawa in ba abi Allah ba ba Allah ne yake haɗa ku ba ba dan Allah kuke haɗuwa ba ba dan Allah kuke rabuwa ba kullum aka haɗu kus kus kus kus za a yi dan a ci mutuncin wani ko a walakanta wani wallahi sai an yi wannan jayyar a wuta Allah ya tsare mu kul inna ma ana munzirun wa ƙul ka ce ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallama ka ce ina ma ana munzirin nifa mai gargaɗi ne kawai wa min ilahin illallah babu wani abin bauta sai Allah alwahidul qahhar shine makaɗaici mai tilastawa shi kaɗai ne yake iya tilastawa kuma shine mai linjayi rabbus samawati rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samman bakwai da ƙasa wa ma bainahuma kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sama da ƙasa al aziz shine mabuwayi al gaffaru mai yawan gafara Allah ka gafarta mana na'am نعم ما كان لي من علم بالولد الأعلى kul kace ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kace huwa naba'un azimu. wannan fa alqur'ani labari ne mai girma antum anhu mu'riduna amma gashi nan ana karantawa kuna bijirewa ana gaya muku ba kwa yadda ma kana li min ilmin bil mala'il ala ni bai kasance ina da wani ilimi ina da wani ilimi ko sani akan mala'iku madaukaka ba iz yaktasimuna yayin da suke husuma a junansu mala'iku suna husuma ji mazan Allah idan kika tashi kika sallar asuba na farko daga alola kika kai wankewar alola domin da yawa wasu sukan yi kuskure a wurin alola idan kika wanke nan uku kika wanke nan uku to in ki zo wankewa sai ki tsaya anan, to sallah babu kun bayanta duk wanda ya wanke nan uku wannan ya wanke nan uku ya fara alula da ya zo wanke nan sai ya wanke iya nan to alula shi ba ta yi ba Allah na karban sallah ba alula da haka in kin zo wankewa daga wannan gaba har ki shigo da wannan wannan kashin ki shigo da shi cikin wankewa komai sanyi to Allah ya yadi bayin da suke wanke wanke gaɓaɓuwansu na alula su kai makurar inda ake so a wanke sai mala'iku su dinga husuma wannan yana ni zan rubuta mishi lada wannan yana Allah ni a bar rubuta idan mai alolan nan ya taso zai zo masallaci kafa ɗaya ta dama ana ɗaga darajarsa zuwa aljanna kafa ɗaya ta hagu ana wanke masa zunubi wannan ma mala'iku suna rigegeniya wannan yana Allah bar rubuta wannan yana Allah bar rubuta mishi lada kuma mala'ikun a'ala mala'ul a'ala mala'iku madaukaka iz yaktasimuna suna husuma sa'annan idan aka yi sallar asuba mutum ya zauna a gurin da aka yi sallar asuba yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar nan ma mala'iku suna husuma a ba su dama wannan ya shi zai rubuta lada wannan ya ce shi zai rubuta lada ga hadisin ya tabbata daga annabi muhammad wata rana an yi sallar asuba sai maza Allah ce kama antu kama antu kowa ya zauna kamar ɗan inda yake sun ma aka bala ilaina sai annabi ya juyo fuskarsa ga sahabbai sai ce in nisa o haddisukun, zan ba ku hadisi ma habasa ni an kumul gadata abinda ya tsare ni da safan nan ban fito da wuri ba In ni kumtu minan laili na tashi jiya da daddare ina sallah fasallaitu ma qaddara li sai na sallaci abinda aka kaddara mun na astu fi salati sai nayi gengedi a sallata kuna jin wani hadisi hatta sai kasu har na farka fa iza ana bi rabbi a cikin barcin sai gani ga ubangiji na fi ahsani suratin naga ubangiji na cikin mafi kyawun sura fa qala ya muhammad sai ubangiji ya ce ya muhammad a ta dare fi ma simul mala'ul a’ala, ka san a mene menene mala'iku maɗaukaka suke husuma a junansu qultu adari ya rabbi sai manzo Allah ce ban sani ba ya ubangiji a ada ha salasan sai da Allah ya tambaye ni so uku ka san me yake sa mala'iku maɗaukaka suke husuma a junansu ina cewa ban sani ba fara'aituhu wa ba a kaffahu bayna katafayya sai ubangiji ya ɗora hannunsa a tsakanin kafaduna guda biyu hatta wajattu barda anamilihi sai da ji sanyin yatsan ubangiji na jallali kullu shay'in ubangiji yana dora mun hannunsa sai ilimin komai ya bayyana gare ni inji manzon Allah na san ilimin tashin alkiyama na san yan wuta na san yan alji duk wani ilimi ɓoyayye sai da ya bayyana mani na sani faƙala ya muhammad sai ce min ya muhammad fima ya katasimul mala'ul a'ala akan meye mala'iku maɗaukaka suke husuma qultu fil kaffara sai na ce cikin kafara ne qala wa mal kaffaratu menene kafara qultu sai na ce naqalul aqdami ila al jama'at kun ji kafarar naqalul aqdami ila al jama'at Ɗaga ƙafa zuwa sallar jam'i. Ɗaga ƙafa zuwa me sallar jami'i waljulusu fil masajidi ba'da salawati da zama a masallatai bayan an idar da sallah wa isbagul wudu'i inda al-karihati da kuma isar da wankewar alola yayin da ake sanyi mutum ya kai kowace gaba ya kai makurar inda ake so ya wanke kun ci abin da ke kankare zunubai daga kafa zuwa masallaci zama bayan an idar da sallah isar da wankewar alola yana kankare wa bawa mai zunubi gaba daya sai kuma Allah ya tambayi manzon Allah mad darajatu menene daraje ne yake kara wa mutum daraja kursu sai nace Allahumma inni as'aluka fi ilal khairati sai manzon Allah ya ce a mad darajatu menene ke daga daraja kultu inji manzon Allah ya ce sai nace id'amu ta'ami walinul kalami wassalatu wan nasu niyamun kun ji abin da ke daga darajar bawa ciyar da abinci ciyar da bayin Allah mai abinci karki tuka ki ce nima ba zai she ni ba ko loma bi ne san ba wanda kika san baya da shi an fahimta dan farfesun ki in kin yi kika ji sallama kake tura karkashin kujera sai ga mai kwalaman nan ta shigo a'a ko tsoka ɗaya ne ba ta ko roman ya rage kici gashi ki kiɗan lasa ila ita a gidanta ta ba bata ci ba ana ganewa ko it'amu da'ami ciyar da abinci walinul kalami da tausasa magana an ka yi wa mutum magana kamar da cikin harshe mai taushi ana gane ganewa ko eh, kar kina zaune da ita don tana ƙarƙashinki ki ki dinga mata magana isa isa ki kausasa mata magana dan ba yanda za ta yi da ke karki zama haka wannan rashin imani ne walinul kalami da tausasa magana wassalatu wan nasu niyamun da yin sallah mutane na barci qala sai da annabi ya gawa da annabi ya bada amsa da tambayar da Allah ya masa qala sai Allah ya ce masa sal sal sal roke ni roke ni roki abin da kake so kultu sai nace Allahumma inni as'aluka fi ilal khairati ya Allah ina roƙonka ka bani ikon aikin alkhairi wa tarkal munkarati kuma Allah ka bani ikon barin duk wani mummunan aiki wa hubbal masakin Allah ka sa mun san miskinai ku ji wannan ku ji wannan yan uwa musulmi wa hubbal masakin son miskinai kaga mutum baya da shi Allah ya tsora maka san shi kawai ba ya da shi amma kana san shi ba mai yin wannan sai mai imani sai wanda yake da daraja a wurin Allah wa an ta gafira li wa tarhamni kuma Allah kai mun gafara kai jin kai gare ni wai za a ratta fi sanata bi qaumin Allah in kai nufin zaka fitin wadansu mutane Fa tawaffani gaira maftunin Allah ka karbi rayuwa ta ni karka jarabe ni wa as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka ka bani kaunarka wa hubba man yuhibbuka ka bani kaunar wanda yake kaunarka wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbika kuma Allah ka sa mun son aikin da zai kusanta ni zuwa ga gare ka to ku abinda manzo Allah ya roka shine ya yaktasamul mala'ul a'la abinda yake sa mala'iku suke husuma wannan yana Allah ni zan rubutawa na lada gashi aiki ne mai sauki amma sai wanda Allah ya horewa za ki ga wani wallahi in an ce assalamu alaikum ya zauna ma ya ce subhanallahi 33 ya ce alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ya cika da la ilaha illallah wa da la sharika lahu yi ma iyayensa addu'a yi ma kansa addu'a baya iya yi da an ce assalamu alaikum zai ta bur ta miƙe. wai shago zai je shago ana jiran shi ko kuma ya zo da waya bai sa ta asylum ba Ƙila sun yi alkawari da wani kwastoma yana Allah Allah ya ji kirayen kiran da waya ta dan buga shi kenan yana Allah Allah liman in liman ma bai ruku da wuri ba da kamar harara ku ji irin wannan gara basa da ake samu idan mutum ya zauna a inda yayi sallah to wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulullahi wannan jihadin da kake ta cewa duk wanda ya tafi jihadi zai dawo ɗan aljanna ba zunubi tare da shi gashi mazajenmu suna tafiya muke ɗaukar ɗawainiyan kare musu gidajensu muke wanke musu tufafinsu muke musu kaza to mu kuma menene da mu sai manzo Allah sai da yawa matan nan kirari yace jama'a kun ji abin da matan nan take tambaya na haka manzo Allah yake wa sahabbai kun ji abin da matan nan take tambaya ta suka ce mun ji sai ce yanzu kuna tunanin za a samu mace mai hankali mai hangen nesa wacce za ta hararo wannan sai annabi ya ce abligi mallaki timin kunna ki isar da wannan abin da zan gaya miki duk wacce kika hadu da ita daga nan har tashin alkiyama ki ce na da'atal mara'atin zauci da'ad da mace za ta yi wa miji wa atiratiha bi haqqihi ta san menene haƙƙin mijinta akan shi ya adilu zalika yayi daidai da zuwa masallaci mu je mu jam'i zuwa jihadi zuwa neman kuɗi mu samo abinci ke kina gida idan zai kin san haƙƙin mijinki kina mar biyayya kina ba bashi haƙƙinsa kin tabbata wannan haƙƙin shi ne kina ƙoƙarin saukewa gwargwadon iko to da ke jam'insa na masallaci tafiya da zai je wajen jihadi duk ladan ku da shi in ji annabi muhammad amma a ƙarshe sai maza Allah ce wa qalilun minkum man yaf'aluhu kadan ne a cikin ku mata wacce za ta yi wannan Allah ya sa kuna cikin yan kadan din don wata da ka mata magana ke kaza ta a ka gani miji goma ka matsa mun haka kawai kai ne a wutan maza ko ba a faɗa wa miji haka ba a so mace ta gaya wa mijinta wannan Allah ya sa a nan ba mai faɗa wa mijinta haka to in dai mace tana neman lada irin ladan da maza suke samuwa wanda ita ba za ta iya aikin da Allah ya zora wa mazan ba to wannan shine hanyar da za ta samu ba wa miji haƙi da kuma tabbatar da haƙƙi Allah ya ganar da mu to ci gaba na ramma ya ce izu yuha ilayya ni in yuha ilayya ni an yi wahayi zuwa gare ni inna ma ana nazirun mubin ni mai gargadi ne nan gargadi na'am إذ قال ربك يا عند خالق يتي للملائكة da ubangijinka yace lil ga mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum min dinin daga yunku halitar annabi adamu fa za su wa lam Isar halitta annabi Adamu Allah ya faɗa a cikin suratul Baƙara, ya maimaita a suratul Araf, ya maimaita a suratul Hijir, ya maimaita a suratul Isra'i, ya maimaita a suratul Kafi, kuma gashi Allah ya sake maimaitawa a nan. An gani? Lokacin da Allah zai halitta mala'iku, ai zai halicci annabi Adam, mala'iku kan su sun dade. sallah ya tara mala'iku wuri guda ce ni khaliqun basharan min tin zan halici gangan jiki na mutum amma da yunku zan halitta shi fa idza sawaituhu idan na daidaita halitta shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa ruhi na fa aqulahu sajidina ku fadi ku masa sujada dukkan ku mala'ikun Allah Allah ya daraja dan adam ko bai daraja shi ba yanzu ba aka yi shi su mala'ikunan nan da haske Allah yi su la ya asuna Allah ma amarahum ba sa wa Allah amma ga annabi Adamu yanzu nan Allah ya ce in na halice shi ku fadi ku masa sujada Fasa al mala'ikatu Thank you. sai mala'iku suka yi sujada kullum ajima'una dukkan su baki ɗaya suka faɗi suka yi ma’annabi annabi Adamu sujada don bin umarnin Allah na'am illa iblis sai dai iblis istakbara shi kan ya yi girman kai wa kana minal kafirin ya kasance cikin kafirai don mala'iku sun rusuna shi kan yana tsaye ƙiƙam bai sun kuya ba me yace Ƙala hmm. sai Allah ce, Ya Iblis, ya kai Iblisu ma mana aka mai ya hana ka an ta sujuda ka yi sujada, lima halakatu biya dai ga halittar da hannayena na halicce shi, kai kuma na ce ka faɗi kai masa sujada me yasa ka ki asa ka barta girman kai kai am kunta min al'alin ko kana cikin masu ɗaukaka ne kai kafi karfin a saka ka kai me ya hana kai Allah ya tambaye shi wannan da Allah ki duba kamar ‘ya'yanki da kika haifa, a ce yaranki ne ga sunan guda uku a gabanki sai kika kira su kika ce wance da wane da wane ku je ku ɗebo min ruwa sai bi suka ɗabo kiki sai ɗaya ta ce ba zan ɗebo ba eh me yasa ba za ki ɗebo su ce ni na girme su waye haife su ke da kika haife su ke kuma tana gaya miki wai ita ta girme su ya za ki ji ranki za ki ji daɗi to haihuwa ta yi kamar halitta hmm? Allah fa shi ya halicce mu gaba ɗaya ya halicci iblis ɗin ya ba shi umarni ka yi kaza ya ce ba zan yi ba Allah ce me yasa ba za ka yi ba ya ce ana khairun minhu ni na fi shi alheri menene dalili da kace ka fi shi alheri khalakta ni min narin wa hu min tsayin, ni kayi ni da wuta shi kuma ka halice shi da yunku saboda haka ya ni da kai da wuta kuma zan je ina faduwa a gaban wanda kai shi da yunku ina mishi sujada shin idan daraja wa ke bayarwa ɗaukaka fa yanzu Allah shi shedan yake so ya nuna ma Allah subhanahu wata'ala shi darajarsa shi ya ba wa kansa daraja ba Allah ne ba shi darajar ba kun gane mabiya shaidan anan ki gane wani darasi ake so ki gane duk daraja ba kai kake ba wa kanka ba wake baka daga lokacin da kake jin nafuwa ne ka naɗa wa kanka wani na fata mun gane karki yadda ki ɗauka cewa wance na nafiki wance gaba nake da ke wance fa sai dai gani sai hange na gaba ya yi mai. to karki faɗa ka dan rai in ya baci ana faɗa ko ah ni kan wancan ai sai dai ke hakuri wallahi sai gani sai hange na gaba yayi gaba to kika san nafila nawa take da daddare san asati sono take azumin ta dawoyi kin san nawa take bayar take bayarwa sadaka a cikin abin da ta samu kin san so nawa take ma Allah istighfari kin san so nawa take yin tasbihi kin san darajar da take da shi a gurin Allah to kin ce ke daga ita wai daga ni da kike gani na nan wallahi sai gani sai hange na gaba ya riga yayi gaba na gaba Allah ne ya san shi Allah ne ya san na gaba amma dai an nuna mana a rayuwa mu girmama waɗanda suka girme mu ko mu ba su darajar da Allah ya ba su ta cewa sun girme mana wannan wani abu ne daban na tarbiyyantarwa amma idan husuma ta zo ba a so kai ma dan uwanka alfahari shedan shi ya fara fariya fariya bahaushe ma ce mai fariya menene shi wawa ne Allah ya kare mu da wauta to me Allah ya ce da shi bayan ya ce ba zai sujada ba da ƙari Allah ya ƙara masa ko bai ƙara ba to wannan husuma fa iblis yayi da Allah ne a cikin gidan aljanna domin a gidan aljanna aka wa annabi adam a cikin aljanna aka halice shi ba dan wannan shedanin iblis yayi taurin kai ba da mu nan da aljanna za a yi wallahi duka da muna aljanna ko ba haka bane <laughs> na ga ba ku ansa sosai ba ba dan da shedan ba da ba amfani zuwa duniya ba wanda zai zo to amma dama Allah ya kaddara ya ce zai halice mu da yimbu zai halitta da me da ƙasa ya nuna dama a ƙasar Allah zai ajiye mu amma shi babanmu bari a fara kai shi gidan aljanna wani sanadi ne zai dawo da shi duniya don haifefe mu a nan duniya Yasa lokacin da annabi musa bayan ya koma ga Allah ya je ya samu annaba Adam ya ce kai ne babanmu ya ce kai ne abul bashar ya ce ni ne ya ce kai amma fa ka ka kwamsa ya ce ni ne na kwamsa ya ce ka kwamsa mana ba ita ce Allah ya ce karkaci ba ka kashi kaje ka ci ka kasa ka kasa hakuri yau da baka ci ita ce nan ba duk ba muna aljanna ba sai annaba Adam ya ce to Musa yau kai kake zargi na da abin da Allah ya riga ya hukunta tun kan ya halice ni tun kan Allah ya halice ni dama ya ce a ƙasa za mu zauna inni ja'ilun fil ardi khalifa haka ne قالوا أنجعل فيها من Allah ce ka ambaci lokacin da ka yace da mala’iku inni ja’ilun fil’ar da kalifa, ni zan sanya kalifa a doron ƙasa. qalu malaiku suka ce a atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a to wannan ne mahalli shahid namu ma kawai zan yi halitta zan sa ta a doran kasa kun ga kenan tun kan halitta annabi adamu Allah ya bada labarin aina adamu zai rayu a doran kasa ne to da annabi adamu ya ga annabi Musa wannan a ahajja adamu Musa sai annabi adamu ya kada annabi Musa da hujja ko eh ƙala sai Allah ya ce wa shaidan fakharuj minha ka fita daga aljanna wannan ƙin bin umarnin Allah ya jawo ya jaza ma shaidan a kore shi daga ina daga aljanna fa innaka jihim kuma kai abin jefewa ne ba ka da albarka wa inna laika la'anati kuma tsinuwa ta tana biye da kai ila midin har alkiyama bai kamata iblis inda da rabo ya ce ya ubangiji abin ya yi zafi haka na tuba ba haka ya kamata ya ce ba ce Allah na tuba a ban sa abin ya yi zafi haka ba to amma da yake ba ya da rabo kun ji abin da ya ce ƙala rabbi ya ce ya ubangiji kaɗan saurara mun hazuwa ranar ƙarshe ranar da za a yi tashin alkiyama قال Allah ya ce to je ka kana ci wanda za zamu saurarawa ka je an saurara maka har tashin alkiyamin kana nan zuwa wani yini da lokaci sananne ba za ka wuce wannan lokacin ba قال to ga rantsuwar da shaidan yayi yace fa bi izzatika na rantse da buwayarka ya Allah la yannahum ajma'ina zan halakar da 'ya'yan annabi Adamu baki ɗayan su sai na kai su cikin jahannama illa ibadaka sai dai ka kawai waɗanda ka tsarkake su to su kam na san ba da rabo a kansu to ga amsar da Allah ya bashi Allah ya yake falhaƙu walhaƙa, wallahi, ka ji wannan maganar da na faɗa gaskiya ce, tabbatacciya ce, a ƙulu na faɗi ta, ji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya sa ba ma ciki. Allah ce la'amla anna jahannama na rantsi da buwayata da kudurata sai na cika wutar jahannama makil minka da kai wa manta bi aka da wanda ya bi ka minhum daga cikin ƴaƴan annabi Adamu ajma'ina sai na cika wutar jahannama da ku baki da Allah ka saba ma ciki to yan uwa kun ji dalilin zo mu duniya idan ka zo baka bi shaitan ba kuma da Allah ya halicci wuta sai sa mala'iku suka hura ta suka hura ta suka hura ta suka hura ta sai aka lullube ta ina fata mun gane aka lullube ta aka lullube ta aka lullube ta in ka zo ba za ka ce da wuta a wurin ba ita kuma aljanna aka sa mata wasu sarkoki sai mai rabo don haka idan aikin da zai kai ki aljanna sai aka sa miki bakya sha'awarsa sai aka sa miki sha'awar aikin da zai kai ki wuta ki lura da aikin da zai halaka mutum ya fi burgewa ƙarya tana da daɗi yi da wani da daɗi ka ci bashi ka biya da daɗi ko ba haka ba tsiwa da rashin kunya duk waɗannan abubuwa ne masu sauƙi suna da daɗin yi amma azumin ta yana da wahala faɗin gaskiya yana da wuya ladabtuwa cikin addini da kamun kai da kama harshe mutum ko tambayar ka aka yi yadda za ka ba da amsar da aka tambaye ka ka yi ta cikin girmamawa da ladabi haka ake so ka amsa wa ɗan'uwanka ba san ɗan adam ya zama mai agawa mai ji da kansa shi wani ne kuma ki lura yanzu idan Allah ya baki wani abun duniya za ki ga masu binki suna hajiya hajiya hajiya hajiya da yawa ko ba haka ba ne to lokacin da ake cewa hajiyar nan kina tafiya tikis tikis kina jefa hannu <laughs> idan wata dogo ta tsaye da ke wacce ba ta da komai sai ki ga ki waiwaya ki kalle ta ma kamar aiki ne saboda ga ɗan rakiya nan baya ga mutane nan ma ga mutane gaba ga mutane baya ga mutane in kin je mota bude miki za a yi a ce ki shiga in kin shiga a rufe miki a ce hajiya a sauka lafiya in ba Allah ya baki tsoron Allah ba ba za ki walakanci ba ba sa yi Allah ya kare mu saboda haka kun ji iblis ya yi rantsuwa ya ce la'ugu yannahum ajma'in wallahi zan halakar da su baki ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka masu ikhlasi wanda Allah ka tsarkake shi ko Allah yace tabbas magana ta gaskiya na faɗa wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da wanda ya ka daga zuriyar annabi Adamu gaba ɗaya sai na cika wutar jahannama da ku Allah ya sa ba ma ciki na'am Kulka ce ma a sa’alukum alaihimin ajirin ni ban tambaye ku wani lada ba wajen isar da sako da Allah ya kun da shi. Wa ma ana min na ni kuma zan kallafa muku wani abin da ya karfin kun ce ku mun ba. In huwa. In huwa illa dhikrun lil alamin. ai in huwa ai ma huwa shi qur'ani bai zama ba illa zikrul lil alamin face tunatarwa ne ga halittar duniya baki ɗaya Allah ka sanya mu cikin masu tunani na'am wala ta'lamun da za ku gane na ba'ahu labaran alqur'ani ba da hin bayan dan lokaci kadan duk abin da Allah yake zai afku zai afku duk abin da qur'ani ya faɗa zai yiwu sai ya yiwu amma nan gaba kadan za ku sani Allah ka gafarta mana abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi bisa kuskure Allah ka yafe mana to ga tambaya guda ɗaya za a karanta to malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka wannan mai tambayar ta ce assalamu alaikum bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci Allah ya kara wa malam lafiya amin ce malam dan Allah wai ba kyau saurayi ya kira budurwa da azumi kuma aurenta zai yi to idan za su hira ne wadda musulunci ya halasta a fili ido na ganin ido ba laifi neman aure ai ibada ce ko ba haka ba to amma mutuna 'ya'yanmu na yanzu da irin hirar da suke yi abin da yake bani mamaki masallaci ne ana yin tarawihi amma sai ki ga yarinya ta dauko darduma ta ce wa mahaifiyarta za ni masallaci shi ma wancan ya dauko yar darduma ya ce zai zo masallaci sai ki gansu a lungu sun koma ana sallar su kuma suna hira to idan irin wannan hira ce da ake shiga lungu haramun ne a yi ta azumi an gane kuma idan neman auren da yake yi iyayen yarinyar ba su san yana neman yarsu ba haramun ne ya je wurinta da azumi ita ma haramun ne ta saurare shi da azumi amma idan har ya zo ya gabatar da kansa saboda da yawa bari ku ji irin kuskuren da iyaye mata kuke da shi da yawa yanzu kana da ya wacce ta isa a nemi aurenta idan ka ce wa uwar nan ban yadda a kira wance ta tsaya da kowa ba sai na sani don ka haɗu da fa wacce ba ta san addini ba ca za ta yi haka kawai musamman ma a ce ta zo maka da yar ne ba kai ka haife ta ba agola ce kana rike da ita sai ka ce kar ta tsaya da kowa sai na san wanda za ta tsaya da shi a ce haka kawai za ka sa wa ya bakin jini? oh wallahi ba zan yadda ba ya ta ce to sai wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo idan ka gansu su uku ka kira su kace kai kai ne na ganka da wance eh ka zo ina neman ka kai ma ka zo ina neman kai ma ka zo ina neman ka kai ka kawo min babanka kai ma ka zo da babanka kai ma ka zo da babanka wallahi in ya dafa kiyarsa ya ruga da gudu ba za ka ƙara ganin shi ba to wannan aure yake nema ba aure ba ne wata kuma uwar abin da yasa take so a zo hira naira dubu biyu ko dubu uku da za ta shigo da yar za ta shigo da shi to wannan kudin da kike gani hatsari ne hatsari ne da wannan zai yaudari yar ya kai inda yake so ya kai ta ya lalata rayuwarta ba aurenta zai yi ba sa'annan kuma idan wanda zai aure ta ya fito ya lalata mutuncinta a wurin shi ya ce wanda za ka aura kai baka san wance ba ne? ah ai mu wannan unguwar kawai kowa ya riga ya kaza kaza kaza shikenan to saboda haka in kina so irki ta mutunci hana ta tsayawa da kowa duk wanda za ta tsaya da shi ya zo gida a san shi a san da sai ke yi amma da yawa masu neman aure yanzu yaudara mayaudara sun ninka masu yi da gaske so ɗari kuma yaran kamar ana neman kai da su ne da ta samu wannan tana so wancan ma tana so sai ga yarinya da waya tana da sunan samari ya kai ɗari a cikin wayarta sai ta sa wayar a cikin ɗan kwali ta ɗaure ko a cikin hijabi tana ta magana ke baki sama magana take da samarinta ba da daddare sai ta kai karfe ɗaya tana chatin ke baki sani ba sai kin zo kin tashe ta tai sallah anan zaki gane bata bacci da daddare ba to da yawa iyaye ba sa sa ido akan irin wannan yana da kyau ku dinga sa ido yarki in kin ga tana baccin safe yayi nauyi me take yi da daddare ba ta yi bacci ba wallahi chatin suke yi wanda ka iyaye kusa amana ce Allah ya ba mu ƴaƴan nan in ba mu kula da su ba ba mai kula mana da su kuma kitina ran da babu ke a duniya in baki bata tarbiya ba yaya rayuwarta zai kasance ko kina nan ma an baki bata tarbiya ba kina ji kina kallo kai yau fa akwai 'ya'yan da har kwaya kwaya da wiwi samarinsu suna ba su su sha in kika ga idan yarki yana ja wallahi in kika ga kina magana tana zare miki ido haka tana eh, mama mene wallahi ki ki shiga hankalinki ta nan da Allah ta shiga shaye-shaye. mama mene na kin kin dame ni ni kin dame ni da surutu to ki a hankali idan suna wannan in suka fara zukar hayaki to ba ta da ba za su aikata ba kuma wallahi samari ke kai su kai akwai waɗanda har sayarwa ana ba su suna yi kuma 'ya'yan musulmi ne ana ba su wiwi suna sayarwa kuma suna samun kuɗi na mamaki kun san dai kayan bugarwa ba abin da yake kawo kuɗi kamar shi to yau a ce yarki musulma ke uwarta musulma uban musulmi yarki yau lalacewa ta ya kai a bata kwaya ta sayar ko a bata wiwi ta sayar akwai lalacewa da ya kai wannan to iyaye suna da sakaci kuma ana magana cewa ita take kawo mana abin da mu ci ni ba zan matsa mata ba inda ba dan yarinyar nan ba wallahi wa kwana zamu da yunwa kar a sa mun yi ta a gaba shikenan duniya ta lalace Allah shi kare mu don Allah ku kiyaye uwaye ta yi kamar da ce ce da mutum da kake malam wannan wata hanya ce ta rubuto takarda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka malam rayuwa mai albarka har abada ta ce malam tana cikin wani yanayi wato mai wahala wani saurayi ne sun shekara takwas da shi suna nema wani lokaci ya kawo ma kuɗi gidansu kuɗin auren amma fahimtar da na yi ita da shi da iyayen kawai kawo kudi ba iyayen sai turo ba kuma ya hana ta tsayawa da kowa duk wanda ya ganta da shi zai kore shi da ce an mata miji wata rana sai zo sai kwace wayar da hakiyarinta kenan shi sai a mata wayar sai kwace wayar bayan ya tafi sai fara canja mata kuma ainihin yadda suke hira idan suka saba da ba ka suke yi ba kai ƙarshe dai sai zai ce mata shi ya fasa wurin kuma ga shi ya raba ta da kowa ba wanda yake zuwa gurinta yanzu wata hudu kenan malam ta ce ko sannu ba mai ce mata ma tun da dama duk wanda ya ganta da shi zai kore shi mabi ya mar abin da ba zai so ya ƙara dawa gurin ba kuma ta shiga cikin wani yayi ga shi dama ga zargi ga irin da abubuwa dai wanda kai so fara magana akan nan abubuwan a yanzu hakan da ake ciki ta je to malam walla ta shiga wani irin yanayi tana buƙatar malam kamata na ciya ta musamman sannan kuma sa ta a cikin addu'a Allah ubangiji ya bata wanda ya fi shi canja mata da shi Allah ya sauke akwai laifin da an kai gyaran sa yana da wahala wannan laifin da ta yi na ya neme ta ita da shi ba iyaye a ciki in kuma da iyaye to iyayen sun yi sakaci ba da za a yi bar ƴata shekara takwar kana zuwa wurin ta baka aure ta ba ba zan ƙara ba shekara biyu ma ba zan barka ba in na fito da itace na saka a gaba na da idan Allah gobe za ka dawo ba ba zan yarda ba kar ku da wallahi da gaske nake yi ni ba ba mu wannan a gidana kai baka isa ka zo gidana ka kira yarinya ta in ganka a tsaye da ita wallahi baka isa ba sai na san ka in kuma ban san ka ba za mu ɗebi bala'i da kai saboda haka kamata ya yi tun farko a shekara takwas ana nema wani irin nema ne wannan shekara takwas kun ga abinda ake gudun yanzu dole zargi ya shiga in bai in bai lalata ta ba to ya kusan lalata ta in kuma ya lalata ta to ita ma ta san abin da zai hana waɗansu su zo yanzu irin wannan kuskuren shi yasa tun farko ba a so iyaye su sakaci su bar su har hakan ya faru da ita to kuma mafi yawa iyaye mata kuna tsoron ƴaƴanku idan ƴarki ta sheƙa miki ƙarya kin fi yadda da ƙaryar ta fiye da gaskiyar ubanta idan yanzu uba ya zo ya ce ba na so ba na so ka ce yana fita ce ki rabu da shi babanki ya fiye tsanani wallahi haka suke faɗa rabu da shi ya fiye tsanani in ya zo jiki abinki shi da baya nan ai bai san ma kina tsayawa da wani ba to anan an cuce uban ko ba cuce shi ba an cuci uwar ko ba cuce ta ba yar ai an cuci yar ita uwar bata san cutar yadda take yi ba kuma karki ce wani abu dan wannan 2000 da za a shigo da shi yanzu mutuncin ya mace za ka haɗa shi da miliyan ɗari? me miliyan ɗari? mutuncin ya mace ya wuce miliyan dubu ya aljanna fa zai kai ta to amma a dubu uku a dubu biyar dubu biyu sai ta zubar da mutunci wai tana neman kuɗi to ka gaya mun wani saurayi ne yana son yarinya da aure wani ya zo ya ce mishi wane ya santa wane ya santa wane ya santa wane zai aure ta to da haka iyaye ku mata ku ne za ku tsare wannan amanar ta 'ya'yanku ki taya uban lokacin da baya nan in kina so yarki ta zama ta gari wallahi dole ne ki ki abin duniya matsalar mu shi tace wai me zan kaita da shi to zaki kaita da kaya mun ji kin sai komai dozin dozin dozin kin kaita da shi amma baki ta da mutunci ba ba an yakin banza ba ga kaya ga gado ga meye ga komai duk cika mata da shi amma kuma ta tafi gidan ba ta da mutunci mijin baya ganin mutuncinta to wannan shine abin da ya kamata uwaye mata su duba wannan wai kar a ce ba a mata kaza ba wallahi ba komai bane ni ban dauke shi komai ba na aure da yara na guda biyu ɗaya mijin ya kawo akwatuna guda biyar ɗaya mijin ya kawo akwati ɗaya da iyayen suka zo da akwati ɗaya suka gani wannan biyar ne sai za su koma na cewa ah, ku aje. na ce ni wannan ɗin ya mun daidai Allah ya sa musu albarka zaman amma idan an kawo mun akwati ɗari baka riƙe min yata da mutunci ba mai amfani akwati ɗarinka in ma baka mata zani ba zan baka ita wallahi amma ni burina karka walakanta ta to amma abin da iyaye da yawa ba su gane ba a ah, haba haka kurun a ɗauki yar za a bashi zikau tsiyau haka kurun bai kuma wallahi tallahi ba za mu yadda ba to wannan yake kawo masifa shi a takura shi yanzu ki ce sai yayi akwatunan nan guda biyar ko guda bakwai ya cika su da kaya wannan akwatin wannan akwatin sarkoki ne wannan akwatin takalma ne wannan kuma na rigan mama wannan duk wannan tsiyataku ne aure ne shari'a ce sai kuma a ce a yi gayya wai a zo a ga kayan wanci sai a ta shigowa oh wata ma sai ta dafa kirji wayyo Allah <laughs> to na jikin dafa kirji wayyo Allah to sai me eh? in aka je ba a rike ta lafiya ba fa in ba a rike ba a san mutuncin ta ba fa wannan duk shirme ne wallahi kar duk da zamu yadda mu sauke wa kanmu wahala duk wanda yake son yarki kira shi da ke da mahaifinsa ku zauna da shi wani kana son wannan tsakaninka da Allah eh me zaka iya kawo me zaka iya yi mu ba mu dora maka abin da yafi ƙarfinka ba wallahi abin da duk Allah ya sauke maka je ka kawo gobe ko jibi gata za a ɗora muku aure mu dai ka mutunta ta wallahi in dan halal ne ba zai ci mutuncinta ba in dai ɗa ne cikakke ya san kun masa halarci wallahi ko ba ranki ba zai ci mutuncin yan nan ba amma matsalar ita ce wasu mazan da su samarin da 'yan matan duk yaudara juna ke ita ta mishi karya ta kira shi wai my heart maroro mai wane ne da duk karya ne ita ma tana yaudaran shi shi ma yana ta. shi yana da wata ita ma tana da wani shi ya san karya take masa ita ma ta san karya yake mata a haka ake neman to ina nema zai albarka kuma ba a shigo da iyaye ba dun neman da ba a shigo da iyaye ba albarkarsa babu dole in ya tana son ta yi albarka ta shigo da iyayenta ta ba uwarta shawara ummi ni na fi son wane amma ummi me kika gani ga halin shi ga halin shi ga halin shi ki faɗi duk abin da kika sani akan shi karki boye ko ɗaya domin uwar ta yi tunani mai zurfi a kai. inda wani sharri ta ce to ki kiyaye wannan ba mutumin arziki bane don bata gaya miki ba zaki ki sani ta boye ta ce ba ta so a sani ita tana san shi ni wallahi umma ni kam in ba shi ba sai rija to je ki ɗari rijan mana a ba ruwa za ki sha ba kawai Allah jaki ki haɗa to duk irin wannan barazana ce yaya suke wa iyayensu sai kuma a biye musu to ke karki yadda tun yarki tana karama ki fara jin tsoronta ba wai tsoro na haɗuwar gaba ba tsoro na yarda da abin da take so ko na kin abin da take ki daga lokacin da yarki ta fahimci duk abin da take so kina so duk abin da ba so ba kya so to shi kenan ta shiga gabanki wallahi ba za ta ji magana ki ba za ki kira ta ki aike ta ma sai kin yi kira goma bata ansa ba tana jinki gashi a makaranta ana musu wa'azi ku yi wa iyayenku biyayya musamman mahaifiyarki ki kyautata mata ki mata wanke-wanke ki share mata ɗaki ki gyara mata gado ki mata duk abin da ya kamata amma wallahi wata ko a jikinta ba ta ji waya ma za ki ga yarinya ce ana karatu ta ɗauko waya kawai tana danne-danne tana kalle-kalle aji kai bari in gaya muku wani abu in za ku tashi ku sa ido akan tarbiyyar yaranku ku tashi akwai makaranta a nan ba zan faɗa muku sunan makarantar ba aji ne da 'ya'ya mata gaba ɗaya amma 'yan lesbiyon ne suke zama a wannan bencin ana karatu hannun wannan yana cikin hijabi tana sa a gaban wannan wannan ma ta yana gaban wannan malamin ya kama su a nan cikin gari ba ba wani gari ba ke kina da ya bakya sa ido bakya bincike ba ruwanki ke kawai dai ta yi ado ta tafi makaranta ina take bi a hanya wace ce kawata take duk wannan bai dame ki ba ita dai ta yi karatu ha wallahi mun sata ai course din nurse ma take yi yanzu nan ma in Allah dan ta gama baban ya ce har university za ta tafi duk a banza in ba addini menene amfani shi Allah ka shirya mana ƴaƴanmu Allah ka ba mu kariya ka tsare mana su kuma wajibcin da Allah ya dora mana Allah ka ba mu ikon saukewa Allah ka ba mu ikon sauke wajibin da ka dora mana ya Allah karka bari mu bar abin da zaka tuhume mu da shi akan ƴaƴan da muka haifa ranar alkiyama Allah ka taimake mu ka ba mu ikon sauke nauyinmu wannan amana ce Allah ya rataya ta a wuyan uwaye kuma Allah zai tambayi wannan amanar ranar alkiyama saboda haka ku kiyaye ku tsare wannan amanar ku kina in baki ba Allah zai tambaye ki in kin ha'inci yarki Allah ya sani ke ma kin san kin ha'ince ta in kuma kin gaya mata gaskiya ta ki kin yi iyayen ki ta ki Allah ya sani kin sauke nauyin Allah ka mana jagoranci Allah rahma na Eh, to shawara da zamu bata yanzu ta yawaita istighfari ta yawaita istighfari a ai sun rabu baka ji ta ce sun yi wata hudu eh to to wani yana cewa a gaya mata shawara na farko ba ke ba shi har abada dan ba zai aure ki ba mutumin da kika kun shekara takwas yanzu kun yi wata hudu ba waya ai ya sallama ki to ke ma ki sallama shi eh shi zai aure to ka ga munafikin Allah kaji zai je aure wata da haka muna baki shawara na farko ki sa istighfari ki tuba sannan ki wayata inna lillahi Allah zai baki mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wanda yaji tsoron Allah Allah zai bashi mafita shi dai kan ya zalunce ki kuma Allah zai miki sakayya ko kun zalunci juna ke da shi eh, in ba shi ya zalunce ki ba to kun zalunci juna in kun zalunci juna kuma ke sai ki koma ga Allah in kin koma ga Allah Allah zai yafe miki sa'annan ki rabu da shi kuma ki ta roƙon Allah mu ma za mu roƙa miki Allah Allah ya fito miki na nagari eh, in ke ma ta garin ci Allah ya baki nagari dan da yawa zaka ji ana cewa nagari nagari nagarin nagarin ai ba a garin ake samun shi ba shi Allah shine ya san nagarin amma mu ba mu san shi ba kuma Allah ya sa in nagarin ya zo a yadda da shi Allah rama mana addu'a sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كغفرتا منا الله كغفرتا وإيايم الله كغفرتا ومالمم ɗan uwa musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawa da jinya jikinsu Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani babanmu Sheikh Aliyu Aliyu da yake karantar da mu a wannan masallaci Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka kuma da muke zama don saurarawa abin da muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna ɗan mata da zaurawa masu bukatan aure Allah ka haɗa su da abokan haɗi na kwarai ya Allah wa inda ka ba su auren ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairai cikin ɗakunansu?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 وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أعناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير